Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. A yayin da al'ummar musulmi a faɗin duniya suka dukufa da azumin watan Ramadana, yankunan Afirka musamman ma na Sahel suna fama da matsanancin zafi wanda yake tilastawa al'ummar waɗannan yankuna neman wasu dabaru da zai taimaka musu domin kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Wannan shine akalar shirin yanayi da muhalli a yau. A wata hira da abokin aiki a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya yi da shugaban ma'aikatan binciken yanayi ta birnin Kwanni Alhaji Mamman Lawali ya ce da masa irin yanayin zafin da al'ummar wannan yanki na Kwanni suke fuskanta. kamar da kuke gani mun samu iska da ya zo muna daga kudu kamar da kuke zahi yanzu dai kwanan ga muna cikin wani yanayi na zahi don yanzu kamar gunduma birnin kwanni muna cikin wani wuri na kamar wanda ake ce turanci fit don ko yanayi na damana da na rani yanzu su ne annan kamar zuwa cikin gunduma kwanni sun gamu da juna kwa to don ku shine wake kawo wannan zahi kuma iska na kudu da na arewa su ne suke dan gamuwa a nan ga game gunduma birnin kwanni don ku shine ke sa wannan zahin a muke jin shi kwarai kwarai fiske in ka ga yanzu kwanan gadi duk annan birnin kwanni cikin Niger mu ne muke da zahi wanda ya yi abin tsanani ku. To wannan zahin ta za ya ci gaba kamar yanzu da muke wannan rana har zuwa dai zuwa juma'a samdi zai dan ragewa kaɗan yanzu zai zama kuma zuwa 42 41 39 amma daga nan zuwa lahadi zahin zai dawa kuma ya kai wajen zuka 44 zuwa 45 kuma yanayi yanzu kamar na damana ne yake fara shigowa a wajen mu don kenan za a ci gaba har zuwa karshen wannan wata amma zawar damana dai fara ta ta sai zuwa wata mai ta insha Allah. Dr. Umar Haira'u ƙwararre ne kuma malami kana babban jami'i a ma'aikatar tsabtace muhalli na jihar Kaduna a Najeriya ya yi bayani a game da alkaliman yanayin zafi a wasu jihohi na yankin arewacin Najeriya musamman ma a wannan lokaci na azumi da musulmi suke wuni babu ci ko sha. idan muka lura da alkaluman yanayi yadda suka nuna a najeriya kadai kamar garin maiduguri jihar yobe A alkalami ya nuna ana samun A centigrade 41 jihar sokoto 39 yanayin zafi a Kano, Katsina, Bauchi, Adamawa takwas sai kaɗan daga cikin jihohin wanda yake nan ƙasa-ƙasa kamar Kaduna da Abuja suna da alƙalman ana samun centigrade uku a kowannensu. Amma yanayin yana iya sauyawa kasancewan wasu dalilai. Kamar yadda haka ɗan samu ruwa a wasu wurare kamar nan kaduna mun samu ruwa zafin ya dan sauka amma kuma a lahadi sai gashi zafin kuma ya sake dawowa ga nan mutane kowa na neman inda zai fake gindin bishiya ne ko wata yan rumfa kuma wasu na shafa ruwa akan to ina ga kuma in ka tafi kaman jihohi na katsina maiduguri kano yobe adamawa ga waɗannan wurare allah kaɗai san halin da masu azumi suke ciki in kuma za ka matsa kaɗan kaman ƙasashen nijar haka zafin yanayin aunin ya nuna har akan samu yanayin zafi ya kai 41 har zuwa 58 58 a lura cewa kusan rabin tafasashen ruwa kenan ko sama da rabin tafasashen ruwa a wani bangaren kuma shugaban likitocin gundumar kwanni dr ije abdu ya yi duba akan matakan da mai azumi ya kamata ya ɗauka domin kasancewa cikin ƙoshin lafiya tare da ba da shawarwari akan yadda za a sha ruwa a lokacin buɗe baki shi zahi ko ba da zancen azumi ba abu ne wanda ake gudu balle in ya zama da azumi ga misali in ka bar wani abu ya sha rana in ka waye shi ka taba shi zaka ji yana zafi yana kuna hannunka to haka dan adam ya shiga cikin zafin rana haka shi ma zai zamanto da zahi to sai zamanto shi Allah ya yi shi da zuwa zuwan nan da yake yi shi ke sawa jikin shi sai ya sanni in ka yi zuwa in babu azumi sai ka sha ruwa wannan ruwan da ya fita a jikinka ta zuwa sai ka maida shi amma lokacin azumi bai yi wa. ka yi zuwa ka da ruwa amma kun baka ya mai da su ba saboda haka shi mai azumi ya kiyaye da shiga cikin rana mai tsanani kenan bai dace gare shi ba saboda ya samu ya kai azumin shi lami lafiya shi zafin rana kuna yake yi kenan ko ba da azumi ba in ka shiga cikin rana tana buga ka kana iya ka samu abin da ake ce ma kudu shalar kana iya ma ya ka kai inda za ka rasa inda kake ko kuma ya zamanto wata ta ka ta kone idan shiga cikin zafin rana mai kai nan abu ne wanda ya kamata a zan kiyayewa da shi balle ga mai azumi shi mai azumi ya kiyaye da aiki mai karfi tunda bai iya ci abinci bai ya sa ruwa kenan ya dai ayyuka kankana kenan inuwa ta nemi shi ya nemi inuwa ya shiga ya samu jikin shi kal ya wahala kwarai kal ya bada ruwa kwarai cikin zufa ruwa ake badawa an kuma lokacin shan ruwa ya zo fuskin mahi yawa kishirwa ce ke da mutane sai a sha ruwa da yawa har ya kai inda zai kashe ma mutum jiki to wannan shine za a zankiya da shi da an ni kiran sallah ka samu ruwa ka ɗan ka sha ka zabura ka tafi ka wa sallah ka komo in ka komo ka zaka kuma ka ƙara shan ruwan nan kuma ka samu abin da ka ci ba a san mutum ya ci abinci mai nauyi can zuwa awa biyu uku sai ka samu abinci mai nauyi ka ci ga jikinka to in ka haka nan kai kuna karewa lahiya da azumi Mai sauraro wannan shine abin da ya sauwaka a cikin shirin yanayi da muhalli a yau. Da fatar za a kiyaye duk da cewa azumi ya ɗau gangara. Sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya bamu tsawon rai domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.